بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك yau takwas yau da ramadan shekara ta ne da da arba'in da wanda ya ne da talatin ga watan uku shekara ta ne da ashirin da a wannan farka masallacin juma'a na imam malik da ke gaida karatun da muke na suratul al'ad mun tsaya a kan aya ta ɗari da sha hudu malam bai karanta mana aya guda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وإن كل أكثر من في الأرض عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن لا يؤمنون إلا يحكمون Àwọn ọmọ ìlú ni wọ́n ń bá ọmọ ìlú. sarki ya ce wa tammat kuma ayoyi kuma kalmomin ubangijinka sun cika da adalci da gaskiya la mubaddila li kalimatihi ba wanda zai iya canza masa kalmominsa وهو السميع العليم ومشي من يوم ديني ومشي من ديني مثلا الله ما دوك تنسركي يكي ساكي ثبت ودع النفس صلى الله عليه وسلم يدكنا ودن دع ذات سورار القرآن سورار na ba da gaskiya cewa watan mata rabbika sidqan wa wa'adda kuma hakika kalmomin ubangijinka sun cika sirgan da gaskiya wa kuma da adalci abdullahi bin abbas allah ya kara masa yadda yake cewa ai وتمت كلمة ربك أي مواعيد ربك وتدون القوين دا أبنجدك أي يا رسول الله سوياتك da gaskiya da adalci a duk wani alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na sakamako ga waɗanda suka ba Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai cika wannan alƙawarin babu makawa wanda aka yi musu shi a wannan duniyar Allah zai cika musu shi a alƙawarin da Allah ya yi a lahira zai cika shi ma a lahira babu wani abu da zai canza fala da ha amma bin abbas ce ba wanda ya yake canza wannan alƙawarin da Allah ya Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarruka daban-daban wanda kuma babu alƙawarin da Allah bai cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da al'ummarsa har kuma wanda aka yi musu alkawari a lahira za su tabbata su ma babu kokonto wannan yana ƙara wa mai imani nutsuwa da kwanciyar hankali dama kamar yadda makaranta ayoyi da suke baya ayoyi ne da ke lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ƙalubalen da shawa suke jefa masa to Allah subhanahu ta'ala yana ƙara mana nutsuwa kan cewa da abin da ya mana alƙawari to na alƙawarin fa zai tabbata da gaskiya kuma da adalci zai tabbata katada ibn da'ama salusi ya fassara wannan cewa kalimar hiya al-qur'an ai wato al ya cika Allah ya cika al da gaskiya da kuma adalci duk abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani gaskiya ne kuma duk hukuncin da ya yi adalci ne lamu badde da ba wanda zai canza wa Allah abinda ya saukar wala la yazidu fihi almubtaruna ce wanda suke almubtaruna wanda suke yin tsarirai suke kirkire-kirkiren na maganganu da hukunce-hukunce da kirkire-kirkire to ba su isa canza abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ba duk abin da Allah subhanahu wata ala ya faɗa zai faru to zai faru babu canji babu canji wana yanku suna kuma sana ba za su iya tauye shi ba ba zai tauyi ba ba zai kuma canzu ba yadda Allah ya faɗa haka abubuwan za su faru babu makawa wa huwa sami'ul alim Allah ne a samiu mai ji al-alimu kuma masani nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da mai ji kamar yadda yake a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da ji Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi waɗanda ya sifanta kansa da su wanda wajibi ne ga dukkanin musulmi ya tabbatar wa da Allah waɗannan sifofi ba makawa domin shi ɗan adam bai san waye Allah ba Allah shi ya san kansa kuma shi ya gaya wa ɗan adam ga yadda ya to haka ɗan adam ya zama wajibi a gare shi ya karɓi duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce ya sifanta kansa da shi Allah subhanahu ta'ala ya sifanta kansa da ji a nan duk da cewa ɗan adam ma yana ji ba ma ɗan adam ba dabbobi ma da tsuntsaye duk suna ji to amma haɗuwar suna baya lazamta kamanceceniya dan abu sunan su ya haɗu, to kuma ba wajibi bane su zama suna kama da juna dan an ce mutum yana ji Allah yana ji to baya lazanta cewa ai Allah shi ma kunnuwa ne da shi a kaman kunkaso haka a gefe da kaza da kaza duk wannan ba haka Allah yake ba shi ya san yanda yake jin sa kai dai imanin ka shine kawai ka yadda yana ji tunda baka san shi ba shi yake ma yana ji in kace in an ce Allah yana ji an sifanta shi da halittu to sai ka ce Allah ne ya sifanta kansa da wannan dan haka kuma shi ya faɗa ya ce laisa kamithlihi shay ba wani abu da yake kama da Allah wa huwa samiul basir Allah mai ji ne ko mai gani dan haka wajibi ne mai imani cewa Allah yana ji ba tare da mun kamanta ko mun sifanta ko mun kwatanta irin jin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ji ba al'alim kuma masani ne na dukkan komai ma'ana Allah yana jin duk abin da kuke faɗa kuke zance mutane ke faɗa da masu ƙarya da masu gaskiya da kowa da abin da yake faɗa to Allah subhanahu wa ta'ala yana ji haka nan kuma alim ne masani ne yana sane da ayyukan da kowa yake yi duk waɗanda suke ƙoƙarin su canza ayoyin Allah suke ƙoƙarin su nuna cewa ayoyin Allah babu adalci a ciki to Allah yana ji kuma Allah yana sane da abin da suke aikata shi kuma Allah baya kubutar da azzalimai lallai duk wanda suke zalunci don mafi girman zalunci shine wato wanda yake tsoma baki a cikin ayoyin Allah da sun mubarna to wannan shi ya fi kowa zalunci shi fi kowa zalunci dan haka Allah subhanahu wataala yana ji kuma yana sani da abin da kowa yake aikata ta ka ban Allah ghafilan amma ya'malu zalim kar ku dauka cewa Allah bi ya tantance bi san abin da azzalimai suke aikatawa duk abin da azalimi yake to Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana ganin abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yace wa in tuqi akthara man fil ardi Allah madaukakin sarki yace wa in tuqi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah malam yace ya qulu ta'ala li nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muhadhiran an ta'ati akthara an-nas Allah yake wa annabi sallallahu alaihi yana mai wato jan hankali da gargadin waɗanda za su go manzon Allah sallallahu alaihi wa akan cewa su kiyayi gun taron yuyuyu wa in tuti a man fil inda za ta bi mafi yawan wanda suke doron kasa yudilluka an sabilillah to za su fatar da kai daga tafarkin Allah mala yake cewa fa inna aktharahum kadin kadin kadin harifu fi adyani domin mafiya yawan wanda suke doron kasa sun caccanza addinansu na daga yahudawa da nasara sun tattanza addininsu kuma haka abin yake tafiya cewa ko da yaushe mafiya yawan mutane su ne ba a kan gaskiya ba in ka kalli mutane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mutane a cikin alkur'ani gida uku su ga gida nawa ne wanda za a samu daidai a cikinsu da gida nawa Allah subhanahu wata'ala ya kafa mutane zuwa akwai kafirai akwai muminai sannan kuma akwai munafukai tun kakalla za a ga an kasa mutane duniya uku amma kaso ɗaya kafirai ne kaso ɗaya kuma munafukai ne kaso ɗaya ne wayanda suke wato a muminai da kafirai da munafukai su ɗaya tafiyarsa ɗaya kawai bambancin su shine shi munafiki yana bayyana musulunci amma kuma ba musulunci ne ke so ba shi yake bi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace ya zaya mana cikin sai ce wa idza la kullu ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahbihun kaga in sun gamu da musulmi sai su sun ba da gaskiya amma kuma suka tafi gurin kafirai ɗan uwansu sai sai ai izgilanci muke musu kaga mutum biyu sun haɗu kenan tare mu mutanen duniya uku guda biyu ba sa kan hanyar daidai kaga su ne mafi yawa ke kuma a kullum ake tafiya har gobe har yau in ka kalli mutanen duniya za a ga akwai waɗanda suka yi da su kafirai ne suna da yawa akwai waɗanda kuma suka yi da su musulmi ne suna nan akwai wanda kuma su suke tsakiya in muna in sun zo cikin musulmi musulmi ne in sun tafi cikin kafirai tare za a ci alade da su za a ci mushi ba su da matsala sai an je lahira to wayannan su ne haka ake tafiya dai a duniya sai sa Allah subhanahu wataala yace wa in tuqi aksara min fil ard saboda a lokacin da manzala sa sa yake fada dama iya inda yake da sukin inda yake anan ma musulunci kawai yake a nan musuluncin kawai yake to koma da ya gama duniyar to a dai haka ake tafiya kullum musulmi na hakika su ne kaɗan in ka auna su da waɗanda ba musulmi ba ko ka haɗa su da kuma wanda suke munafukai tsabari Allah ya masa rahama yake cewa inna ma qala aksara man fil ardi kawai Allah ya ce mafi yawan wanda suke doron ƙasa li'annahum kanu hina idin kufara domin abdullala domin mafi yawan mutanen a daidai wannan lokacin batattu ne kuma wato kafirai ne mai ƙurtubi yake mai tsabar yake so ya faɗa shi ne yana so ya nuna maka cewa yawan ba shi ne illa ba inda Allah zai kadarta wani zamani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala zai kawo wani lokaci a nan gaba wanda zai zama mutanen duniya kusan gaba ɗaya za su zama musulmi lokacin da mahadi zai zo za su zama musulmi mutanen duniya gaba ɗaya za su zama za su ba da gaskiya da Allah to kaga a wannan lokacin za ga mafiya yawan mutanen ai su ne musulmin to ba illar ba yawan bane ko rashin yawa a'a menene aqidar ko menene aikin mafi inda za a wayi gari yau mafiya yawan mutanen duniya gaba ɗaya musulmi ne mutanen kirki to mafiya yawan su ne daidai suke tafiya a daidai ba za a ce wai dole don alamar rashin gaskiya ita ce yawa ba an fahimci abin da yake so ya fada ba yawa kawai dan an yi yawa shi ne yake nuna rashin gaskiya ba ba kuma kawai dan an yi kaɗan shi yake nuna rashin gaskiya ba a nan Allah subhanahu Ta'ala ya yi wa ta sawa da safai magana ne saboda a wannan lokacin su ne kaɗan amma ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akwai lokacin da zai zo zai zama na kuma musulmin su ne suke da rinjaye a duniya suke da wannan don haka ba yawan ba a abin da dai ake magana shine suwa ne ne in ka bi su za su batar daga hanyar Allah idan su ne ‘yan kaɗan shi shi kenan wa yin su ne kalilan manfil arzi izin duka an sami lato da su ne za su batar dai abinda ba a shi ne fatarwa daga hanyar Allah shi ne illar in kuma ya zama da su ne mafiya yawa wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka biya yawa za ku batar da kai da dai su ne wannan yana nuna cewa yawan mabiya wata aƙida kar ya ba wa mutum tsoro kar kuma ya sa ka ji cewa lallai su ne da gaskiya a'a kalli ka da menene abin da ake yi a cikin wannan aƙida idan aƙida ce da take yaƙi da Allah da manzon Allah shikenan komai yawan su ne idan aƙida ce da take yada an gizan bin Allah da manzan Allah to komai yawan su su ne kan daidai wannan shi shine abinda shi tsabari yake haskawa a cikin wannan jawabi da yayi duk da cewa a mafi yawan duniya da za ta yi zamanta mafi yawa mafi yawan su ne za ta rika zama batattu kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin wato ba zai aka samu mafiya yawan mutane ba ko da har kake kwadayi su zama ba zai yi ba ma'ana dai kenan a mafi yawan lokaci masu yawan zuwa zama amma hukuncin aslan ba a kan yawan kawai aka dora a yawa ma annan salama ya faɗa ya nuna mana cewa ta zauwaju alwaludan waduda fa inni mukaturun bikum al'umma yawm al-qiyamah a yawan abin so ne da yawan ne kawai abin kina manzo Allah sallallahu alaihi ba zai sai zai yi alfahari da yawan al'umma a ranar al tunda ai yawa mutane ko da sai zai zai yi alfari da kankancin al'ummar tun da kankancin ce to ba kankancin ko yawan ne yake hukuntawa ba a me ake yi a ciki shine yake hukuntawa Allah madaukakin sarki yace in yattabi'una illa zann wa innahum illa yakhrusun in yattabi'una ba komai suke bi ba su wa'annan mafiya yawan ya rasulullah illa zan sai dai shaci faɗi ko kuma sai zato wa inhum illa ya ƙarsu su kawai ba abinda suke yi sai kirkirar ƙarirai kawai ƙarirai suke wato suke kirkirowa suke kirkirowa waɗanda wato suke ganin za su batar da mutane daga kan hanyar Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan gabar ya mana bayanin cewa su waɗancan mafiya yawan da ake magana na daga batattu in yattabi'u na illar zan ba abin da suke bi sai zato ma'ana zato ne nasu cewa za su kaza ba su da yaƙini shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya cika littafinsa da yaƙini da adalci amma su ba wannan suke bi ba a zatonsu kamar yadda da ayyukan ta cewa in an zo musu da abin da suke so za su ba da gaskiya haka zato suke yi tun da Allah a iliminsa ya san ko an zo musu da shi ba za su ba da gaskiya ba kaga da suke bi shi kuma manzo Allah me yake bi tabbas saboda Allah ya gaya masa cewa tabbas ba za su imani ba ko da an yi musu abin da suke so ko da an mai da dutsen nan ya zama zinari ba za su ba ba za su ba don haka Allah yake ƙara tabbatar da Allah sallallahu alaihi wasallam da su suke bi wannan yana nuna maka duk wanda ya ba abinda ba alqur'ani ba ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to in ya illa illa zan kawai da to yake bi dan ba wanda ya shi tabbas akan wannan babu wanda ya shi tabbas ba wanda ya shi tabbas cewa wannan abin da kake yi da ba Allah ne yace ai ba ba manzon Allah ne yace ai ba ba kuma daga abin da Allah da manzan Allah suka faɗa aka fahimto wannan ɗin ba kuma ya zama fahimtar daidai ce to kawai zato mutum yake bi zato yake bi kayi abu an tambaye ka kamar yadda wato ibn kudama yake ka a cikin littafinsa na lum'atul itiqad yake kawo an yi mujadala tsakanin wani malami da kuma wani dan bid'a to akan bid'ar duk da bai faɗi bid'ar ba amma dai mujadal da ya faɗa yake tambayar shi malam yake tambayar da da yake ce masa shin wannan abin da kake faɗa Allah da manzon Allah ya san da shi sai ce a'a manzon Allah bai san da shi ba to shin saboda in ya ce manzon Allah ya san da shi me za a ce masa dajin faɗi inda ya faɗa ko <laughs> faɗi inda ya nuna ya san da wannan abin to babu kuma ya san babu amma kuma ga yana kan wannan bid'ar kuma yana kira a kanta kaga me yake yana bin zannu ne a zatansa tunda ba manzan Allah ne yayi ba ba Allah ne yace ai ba to yanzu duk abin da zai shine zatansa cewa Allah zai karba shine zato ko to don me za ka kama zaton ina zaton Allah zai karba ka ba abinda haka Allah ya ce ne ga gaskiya ga tabbar an fahimta ga gaskiya ga tabbar don me za ka fi kitar dama ina zata da yawa irin wannan yana ɗiban mu da yawa za ga an ce ai kaza kaza ai wannan wato zaton akwai nuna san manzan Allah a ciki to tun da dai akwai nuna san manzan Allah muna zaton Allah yanda yake san manzan Allah ba zai ki karɓar wannan abu ba ai zato ne an fahimta wajibi ne wato sai ka tsaya da abin da Allah subhanahu wata'ala shi ya baka tabbas manzan Allah ya baka tabbas dan Allah bai turo manzan Allah ya bar mutane akan zato ba sai sa duk wanda ya ce maka ai addini duk ne to shi yake lalibe shi yake lalube ba lalube ba ne manzan Allah bai bar mutane akan lalube ba akan tabbas duk wannan shekarun da aka duk wannan tsarin alkur'ani da tafsiran da aka ta masa duk lalube ake a ce ma wai ɗaya addinin ma duk lalube ne babu lalube duk wanda yake lalube to in ya tabi illa ban kawai shi ne yake lalube an fahimta shi ne yake lalube yanzu wannan sallar da ake shekara dubu da wani abu duk lalibe ce haba jama'a don haka ba lalibe ba ne addini ba lalibe ba ne addini wani abu ne tsayayye da Allah subhanahu wata'ala ya so ya turo manzon Allah sallallahu alaihi ya saukan masu da alqur'ani don ya zo ya tabbatar da shi ta haka ba lalibi ake ba ba lalibi ake ba wannan don haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa in yattabi'una illa zan kuma tun da Allah ya ce yace yuzilluka an sabilillah za su fitar da kai daga kan hanyar Allah in yattabi'una illa dhann kenan yana nuna maka cewa duk wanda yake bin zato to ina zai fada bata zai fada shi ya a nan Allah subhanahu wataala yace yudilluka an sabilillah za su fitar da kai daga kan hanyar Allah me yasa za su fitar da kai in yattabi'una illa zan? domin ba gaskiya ba tabbas suke bi ba zato suke bi shi yasa za su fitar da shi da haka duk wanda yake bin zato ya bata ya bata wa in hum illa yakhrusun sannan kuma daga ciki shine duk wanda yake bin zato to ba abin da yake bi sai kirjado kawai kirjada yake yi kintace abu kawai ya ga daidai ne kawai ya fi a zo a yi ya kintace abu kawai ya fi a zo a yi shi yasa waɗanda al-mu'attila waɗanda suke sifanta Allah ai ka da wasu sifofi na halittu ai ka ga in ya tabi'u ina illa zan ba su da tabbas domin Allah subhanahu wata'ala la tudriku al-absar ba wanda ya san hakikanin yadda Allah yake ba wanda ya san hakikanin yadda Allah yake manzon Allah sallallahu Allah ne yake turowa ya gaya masa ina da sifa kaza ina da sifa kaza ina da suna kaza to wannan abin ne tabbas kawai akan Allah in ba shi ba ba wani abu da haka wanda zo yace ai Allah subhanahu ta'ala, ah, yana da hannu ai hannun ga yanda yake irin hannun kaza ko Allah yana ji jin ba ta sama ba ba ta kasa ba ba da harabi ba to kokari yake kawai ya sifanta Allah da wata sifa daga cikin sifofin bayansa kokari yake dan haka in yattabi illa za zato kawai yake da Allah ya yake sami'un ne a alim ne kokari yake kawai yi wannan dan Allah ma ya ya ɗebe maka wannan karkata nan an ce Allah masani ne sai tunanin ai irin sani ne na wani kowai a'a sai Allah subhanahu ya yake da za a mai da ruwan duniya ya zama a tawwada a maida bishiyun duniya su zama alƙalami a rika rubuce ilimin Allah to da alƙalamin za su ƙare takardar uh, ruwan ya ƙare a tawadar ta ƙare kuma ba a cimma ilimin Allah ba kaga kawai ana so kawai ka yadda Allah na da ilimi ne kawai kawai suke nan ya ilimin Allah yake ni ma ban sani ba ya dai gaya min yana da shi ya dai gaya min yana da shi to duk wanda ya zo da ya fara sifanta maka ilimin Allah yace ga shi yanda hakikan tsayin Allah yake to in ya tabu illa zan wa in huwa illa ya kharus ba abin da yake yi kawai yana bin gato ne na abin da kawai shaci faɗa ne amma ba zai iya gano yadda ilimin Allah yake Allah subhanahu wata'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili Allah ubangijinka inna rabbaka hakika ubangijinka huwa a'lamu man yadhillu an sabili shi ne mafi sanin wanda ya bata daga tafarkinsa bada in kana so ka san waye batacce to Allah ya fi kowa sanin waye batacce da aka in kana so ka san batacce ma wajen Allah ka ka tamba ya ubangiji waye batacce sai Allah ya gaya ma waye batacce shine ya gaya maka wanda yake bin zato da wanda yake shafi faɗi a cikin addinin Allah shine batacce ba wanda ya san ba da sai kamar sa kamar Allah to shi ne gashi Allah ya gaya maka kuma da haka kai ma an kana so ka zama batacce mai lafiya to ka busha ci faɗi ka riƙa bin zace-zace zace-zacen zuciya da komai mutum ya riƙa bi to daga nan ya zama shi ma batacce mai lafiya daga Allah wanda ya shi ya fi kowa sanin batattu wannan kar wani ya zo ya gaya maka cewa ai a ai a nan Allah subhanahu wata'ala yana nufin ba wanda ya san fatattu sai Allah don haka kowa da mu da kai lalube muke a ai ya gaya maka fatattun ki ya gaya maka ya gaya maka ya kasa maka mutane ki akwai kafirai mutlakan an gaya ma fatattu ne an gaya ma makomansu akwai munafukai mutlakan su ma an gaya ma makomansu an gaya maka ya suke haka su ma ka san fatattu ne sannan kuma za a ci gaba da gaya maka su ma a nan gaba a wasu ayin da za su ci gaba da zuwa don haka inna rabbaka lalle hakika ubangijinka a alamu man yadhillu an sabili Allah shine mafi sanin wanda yake bata daga tafarkinsa wanda ya bata daga tafarkin Allah wa huwa alamu bil kuma Allah shine mafi sani ga waɗanda suke shiryayyu malam yake cewa wa'alam wa biman yahtadi Allah shine mafi sani ga wanda ya shiryu wa yahdi kuma yake shiryawa fa yajibu alaikum ayyuhal mu'minun da haka wajibi ne a gare ku ku mu'minai an tattabi'u nasaiha wato nasihohin da Allah ya yi ku bi dan anan shine za ku zama kun samu shiga cikin waɗanda almusi Allah ya kira da almukidina nasihohin da Allah ya yi da annabi sallallahu alaihi ya yi to bin su shi ne zai sa ku zama daga cikin dina. wa awamirihi kuma ku bi umarnin Allah subhanahu wata'ala wa tajtanibu nawahihi kuma ku nisanci abubuwan da Allah ya hana li'annahu a'lamu bi masalihikum domin Allah shine yafi ku sanin abin da yafi dacewa da ku kai karan kanka da kake zaune Allah ya fi ka sanin abin da ya dace da kai da haka duk abin da ya ce ka yi ka yi shi ne daidai shi ne za ka zama daga cikin almota dina duk abin da ya ce ka bari ka bari shi ne daidai shi ne za ka zama daga cikin almota dina saba wa abin da ya ce ka yi to shi ne zai mai da kai cikin abbalina haka kuma kin bin umarnin da ya ce ka yi shi ne dai zai saka ka a cikin abbalin Allah ya saka mu a cikin waɗanda suke al na malam yace wa dallat hadhihi al-aya ala annahu la yastadallu ala al-haqq bi kasarati ahli cewa ba a kafa dalilin gaskiya da yawan masu bin a ce gaskiya kawai masu yawa su yi akan gaskiya ba da wannan bane wala yadullu qillatu salikina li amrin umuri haka kuma wato kankantar masu bi baya wato nuna rashin gaske su. Allah maɗaukacin sarki yace fakulu mimma zikratullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin Allah madaukakin sarki yace fakulu sannan ku ci mimma zikratullahi alaihi daga cikin abin da aka ambaci sunan Allah a wajen yankansa in kuntum iyahu in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance kuna ba da gaskiya kun ba da gaskiya da ayoyin Allah wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana ƙara bayyana mana waɗanda suke sune almuhtadina suke shiryayyu da kuma waɗanda suke shaci faɗi hadisi ya tabbata a cikin sunan na abu dawo cewa muminai a wato a wasu sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ku kuna cewa a ta abin da ku kuka kashe amma kuma ba ba ku yadda a ta abin da shi Allah da kansa ya kashe shi ba wanne ne ya wani kyau a ciki aikin da kuka yi ko ku aikin da Allah ya yi kaga wato in ya tabi wani illar zan ɗin kenan an fahimta eh wato abin da suke nufi idan dabba ta yi mushe musulunci ya ce kar a ci annan salasala ya hana a ci sai ya ce to amma kuma ku sai ku kashe da kanku kuma sai ku ci a ci to da ku da Allah wa yabi wani iya yanka yabi wani iya samar da abin da za a ci to shine sai Allah ya saukar da wannan fakulu min ma zikrasmullah alai ku rabu da su ai ma an gaya muku in yattabi'una illa zan su wannan zato suke bi ai ba su san abin da yake kasa ba ba su san abin da yake kasa ba shine ba su san abin da yake kasa ba abin da yake kasa shine cewa in an yanka dabba duk jinin da yake jikinta zai ne wannan jinin kuma duk cutar da take jikin mutum da dabba a cikin jininsa take to cutar ta zube in kun ci ba za ku kamu da wannan cutar ba sai aka ce ku zubar da jinin ku ambaci sunan Allah a lokacin da za ku yi ku ci in kuwa mutuwa ta yi to aka ga wannan jinin yana jikin naman ya kekace ya motsi a jiki da ka duk wannan cututtukan da suke jikin dabbar da suka kashe ta suna nan ciwon hanta ne menene da waye duk za su ɗiba cinye a jikinsu to su wasu wannan ba don haka me in ya tabi wani illan zan da to suke bi hasashen da su kawai su abin da suke gani sun ɗauka kawai naman ake kallo ba su gane cewa ba su san cewa ko da ke ba za su sani tun da Allah shi ne ya yi halitta halittarsa cewa ba ci naman ana ci ne don ya ƙara mutum lafiya ya ƙara mutum kyakkyawar garkuwa a jikinsa to idan ka ci mai cuta kun ya ƙara ma lafiya to cuta ma zai ƙara ma in ka ci mai cuta kun ya ƙara ma lafiya to karya ma garkuwar jikinka zai don haka ba san wannan ba da aka su abin da ke kallo kawai nama to da suka faɗi wannan sai Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam aya cewa ko kulu min ma zikra smullahi alai ku dai ku rabu da su da shaci faɗin su ku dai ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka shi yasa ko da a farauta in aka harbi dabba da sunan Allah aka halatta ka ci aka halatta ka ci saboda harbin da aka yi ai jini ne zai ta zuba jini ne zai ta zuba har jinin sai ya zube kuma abu na biyu an ambaci sunan Allah saboda rayuwarka komai so ake ka kulla alakarka da Allah so da bayan ka zama musulmi to babu kuma abin da zai rike maka imaninka irin kulla alakarka da Allah madaukakin sarki shi yasa aka dora ma sallah aka dora ma zakka aka dora maka azumi saboda mai soda kullum a daga gaya maka akwai wani abu da kake tattare da shi wanda ya bibici komai da za a ce ka zo kai sallah dan adam akwai time ya yana ya san lokacin da yana san lokaci da sai a ce bar wannan lokacin duk muhimmancin da zai kai sallah to wannan yana gaya maka ba to akwai abu da ya fi lokaci muhimmanci ke bautar Allah dan adam yana son dukiya sai a ce izaka kai sadaka a lokacin da zai bayar yana jin a ce akwai wani abu da ya fi wannan dukiyar muhimmanci kenan shine imani da bin Allah to ko da yaushe komai in za a yi a addini kasadinsa shine kawai ya hada ka da Allah ko ne duk abin da daga an tsayo to ƙarshe in ka bi shi digi za ga ƙarshe so ake kawai ya haɗa ka da Allah don haka daɗi ma in za ka tuna nama to ambaci sunan Allah akwai abin da ya fi daɗin nama daɗi a tare da kai shine imanin kalibin Allah don haka ambaci sunan Allah a lokacin da za ka yanka sai sa ma annan ya yake gaya Allah ya ce ya gaya wa mutane ya gaya wa kafirai kul inna salati wa nusci wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ga musu komai nawa komai da nake ni ga Allah Allah nake nema ya sada ni da shi kawai rayuwa ta gaba daya saduwa da Allah take nema kawai duk wani abu da kaga nayi asito karere ne zan tafi kasuwa karere ne zan ci abinci karere ne dan haka aka cin amma sunan Allah in na tafi kasuwa Allah sai in ci gaba da ambatan Allah Allah ya tsiye ya bi masu ambata Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratu wala bai bai'un an da? mutane ne mazaje ne waɗanda siye ko siyarwa baya ana su baya ta gamsar da su ta ambaci Allah a sai komai su ake haɗa ka alaƙar ka da ubangijinka shi yasa alan Allah subhanahu wataala in za ka iya tambayar ka to shikenan an ce zubar da jinin yana tafiyar da su cututtuka ta, kuma ambatan Allah ba eh ana gaya maka in za ka ci daɗi ma to ka ko ka bi ta gurin Allah daɗin sai ya zama daɗi gida biyu ka ci daɗinka a duniya ka je lahira kuma ka samu lada so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi azumi shine yafi ko ko wanda ya ce godewa Allah wanda ya ce godewa Allah shine Allah ya fi so ko kuwa a'a wanda yayi azumi yace ba zai ci ba saboda Allah wa Allah ya fi so ba za ka yi rubuta su da kowa dan Allah da haka in ka cika gode wa Allah ma shi sa ko da buɗe baki mai ayi sai ka yi ambata Allah ko da zahaba zam wa fillatul uruq fa sabata al ajr insha Allah komai zan kara da alaka da Allah ko kulu mimma zikra smullah alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai har kun kasance da ayoyin Allah suna masu ba da gaskiya ba da gaskiya ku da ayoyin ku na Allah shine yake tabbatar da cewa komai za ku ne da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace wa malakum alla ta'kulu mimma zikra smullahi alai me ki gare ku da ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah a lokacin da za a yanka ba wa qad fassala lakum ma harrama alaikum haqiqa an rarrabe muku dukkanin abinda aka haramta muku illa maqtarirtum ilai sai dai abinda kuke da tsananin bukata a kansa kuka samu kanku cikin tsananin bukata to wannan wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm lalle haqiqa da yawa daga cikin mutane suna fatar da mutane saboda bin son zuciyarsu da suka yi bi ghairi ilmin ba tare da ilimi daga Allah ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle haqiqa ubangijinka Shi ne mafi sani da masu ketare iyaka a cikin addininsa wannan ayar ita ma akwai hukunce-hukunce da malamai sukan fitar a ƙarƙashinta wanda insha Allah gobe za mu tashi a kanta saboda lokaci na roƙon Allah maɗaukacin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan baki ɗaya idan na yi kuskure kuma Allah ya gafarta babban abin da ya sa nake jan abin saboda wato mu kawai da ma'anonin da yake ciki su mana amfani ba kawai ta karanta ayoyin da yawa mu tafi mu yi tari da yawa kamar yadda malaman mu da su ga mana a tsohon da yawa muka tara amma da kaɗan muka iya don kaɗan da za su samu ɗaya biyu ka samu kunce-kunce mu samu ɗan wa'azin da za mu yi dama shine makasudin shine makasudi mu ɗan yi wa juna wa'azi mu ɗan tunatar da juna mu ɗan. a duk irin jahilcin da ni nake tattare da shi a hakan dan samu wani abu da za mu iya fahimta daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala suke abinda malamai suka faɗa mu dan samu abin da za mu amfana Allah ya samu dace abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya idan na yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mu Allah ya samu zama duniya lafiya Allah ya mana likifi Allah ya azurta mu da dacewa ubangiji Allah ya kiyaye mu daga sharin ya kiyaye mu daga tafewa a cikin ayyukanmu ubangiji Allah ya sanya abubuwan da muke a cikin mizanin na akai, da dukkanin malaman da suka yi hidimomin waɗannan littattafai da kuma muka zo muka gada muke iya fahimtar wani abu daga ciki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu alkhairi Allah ya gafarta musu ya sa wannan ayyuka na masu cikin mizanin ayyukan su na alkhairi ubangiji Allah ya gafarta iyayen da suka rasu waɗanda ke da rai kuma Allah ya kwanan su ba su lafiya su zama lafiya marasa lafiya mu na su a gida ko a da Allah ya ba su lafiya masu lafiya ko yi da Allah ka inganta mana Allah ka kafa mana da wani Allah ka tsare mana ayyukan mu daga shiga Allah ka tsare mana zukatan mu Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana zuriyoyin mu Allah ka tsare mana matasan mu Allah ka tsare mana garuruwan mu Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka tura su a kan hanya mai daidai su yi abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم